Daga nan Tehran, Radio Hausa VOH ke magana. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 صدق الله العلي العظيم اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله kun kamo rediyo voh da ke tv hausa a cikin shirin na ranar yau laraba muhammad aminu ke muku sallama kuma zai kanci tare da ku a cikin shirin yanzu kuma ga irin abubuwan da muke ɗauki da su bayan kun saurari kun labarun duniya sai ku saurari shirin mu koma noma tare da mun shaba adam da karshe kuma sai mu rufe shirin namu da shirin na kiɗe-kiɗen iraniyawa da nake gabatarwa amma kafin nan bari mu fara yaye wato kallabin shirin da shirin na kokun san wanda abdullahi salo katsina ya shirya kuma zai gabatar kokun san jama'a masu saurare assalamu alaikum yau laraba 16 ga watan disamban shekara ta 2020 wanda ya daidai da 1 ga watan jumada ula na shekara ta 1442 hijira kamariya masu saurari ko kun san cewa shekaru 70 da suka gabata a rana irin ta yau wato 16 ga watan disamban shekara ta 1950 mutanen tsibirin cyprus suka fara yunkurin kubutar da yankinsu daga mulkin mallaka na turan burtaniya kafin haka dai tun a karni na 15 miladiya ne cyprus ta koma ƙarƙashin ikon daular usmaniya sai kuma a shekara ta 1877 turawan ingila suka kawo wa daular usmaniya ɗauki a lokacin da ta gubza yaƙi da sojojin rasha wannan ne sa daular usmaniya ta amince wa turawan burtaniya suka shiga cikin tsibirin cyprus sai dai bayan da daular ta haɗa kai da jamus a yakin duniya na ɗaya turawan ingila suka kwace iko da cyprus kuma suka fara shimfiɗa ikon su a cikin tsibirin wannan halin ya ci gaba har zuwa lokacin da mutanen kasar suka fara yunkurin korar turawan a rana irin ta yau masu ko kusan cewa shekaru 22 da suka gabata a rana irin ta yau wato 16 ga watan disamban shekara ta 1998 wata kotun ɗaukar ƙara a birnin paris na ƙasar faransa ta yanke hukuncin ɗauri da kuma tare kudade a kan farfesa roger graudi wani marubuci kuma ɗan siyasa musulmi ɗan ƙasar ta faransa kotun ta ɗaure shi ne saboda abin da ya rubuta a cikin littafinsa mai suna tatsuniyoyi da aka gina siyasar isra'ila a kansu a cikin littafin graudi ya karyata cewa sojojin nazi na jamus sun kashe yahudawa miliyan shida domin yawan yahudawa a wannan lokaci a duniya baki ɗaya bai kai haka ba ya kara da cewa yahudawan ma sun yi aiki tare da sojojin nazi a wannan lokaci da karshe masu saurare ko kun san cewa shekaru 231 da suka gabata a rana irin ta yau wato ɗaya ga watan jumada ula na shekara ta 1211 hijira kamariya shek kazim tamimi bagdadi ya rasu shek tamimi bagdadi ya rasu yana da shekaru 80 a duniya ya kasance ɗaya daga cikin manyan malamai waɗanda suka yada ilimi a ɓangare daban-daban ya kasance marubucin waƙoƙi na adabi kamar da kuma daga bisani bayan komawarsa birnin najab ya yi karatu mai zurfi a fagagen tafsirin kur'ani mai tsarki da hadisi da kuma falsafa kamar da kuma yana da masaniya akan ilimin irfani ya rubuta babban diwani na baitukan waƙoƙi wanda ya shahara da shi daga cikin waƙoƙin da ke cikin diwanin nasa akwai wata waka mai baituci fiye da dubu ɗaya wadda aka fi saninta da urziya wadda kuma ya tsara baitocin wannan waka ne baki daya kan yabon manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da ahlul bait alaihi salam jama'a masu saurare assalamu alaikum Muna sanar da ku cewa Radio BOH Hausa da ke nan birnin Tehran a Jamhuriyar Musulunci ta Iran na watsa shirye-shiryensa ne har sau uku a kowace rana. Shirinmu na farko daga misalin karfe 6 da minti 53 zuwa 7 da minti 50 na safe agogon Najeriya, Niger, Kamaru, Burkina Faso da kuma Togo. Wato karfe 5 da minti 53 zuwa 6 da minti 50 na safe agogon gmt da kuma kasar ghana akan mita 22 kilohertz 13710 sai kuma zango na biyu daga misalin karfe 1 da minti 23 zuwa karfe 1 da minti 50 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru, Burkina Faso da kuma Togo. Wato karfe 12 da minti 23 zuwa 12 da minti 50 agogon jmt da Ghana. A kan mita 16 kHz 17,595 sai mun ji daga gare ku a huta lafiya. yanzu kuma sai a saurari cikakkun labarun duniya jama'a saurare assalamu alaikum ga labaran duniya mai karantowa muhammad amin farko muhimman kanunsu. su a yi taron kwamitin haɗin gwiwa kan shirin nukiliyar ƙasar iran a ƙasar biyana ɗaliban makarantar da 'yan bindiga suka yi agarkuwa da su a jihar katsina suna dajin zamfara ƙasar indonesia ta yi watsi zargin da kofin watsa labaran haramtacciyar ƙasar isra'il suka yi na yiwuwar dawo da dangantaka da ita najeriya za ta rufe duk layin wayar da ba a yi rijista da lambar katin shaidar zama ɗan ƙasa ba yanzu kuma ga labarun bi da bi. A yau ne za a yi taron kwamitin haɗin gwiwa kan shirin nukiliyar ƙasar Iran a Vienna. rautanni sun bayyana cewa Halak Ashmid shi ne zai jagoranci taron kwamitin haɗin gwiwa kan batun shirin nukiliyar Iran a birnin Vienna na ƙasar Austria. Taron zai gudana ne ta hanyar hoton bidiyo a matakin daraktoci da shugabannin da kula da siyasa na ma'aikatar wajen ƙasar Iran da kuma na ƙasashen Turai hudu gami da ƙasar Jamus. Sayyid Abbas Arakci mataimakin ministan ma'aikatar harkokin wajen kasar Iran shine zai jagoranci tawagar Iran wajen tattaunawar bisa aka yi da tabbatar da zaben Joe Biden a matsayin sabon shugaban kasar Amurka da kuma yiwuwar dawowar Amurka kan teburin tattaunawa kan shirin nukiliyar Iran din yasa zaman na yau za a gudanar da shi ne a wani yanayi na daban idan a kwanta da na baya akwai yiwuwar a yi zaman ministocin harkokin wajen kasashen iran gami da kasashen rasha china faransa ingila da kuma kasar jamus kafin nan da ƙarshen shekarar miladiya da muke ciki ɗaliban makarantar da 'yan bindiga suka garkuwa da su a jihar katsina suna wani daji a jihar zamfara gwamnan jihar katsina aminu masari ya bayyana wa manema labarai cewa bayan da suka samu a baya bayan nan ya nuna cewa 'yan bindigan sun yi dajin da ke jihar zamfara da dukkan ɗaliban makarantar kimiyya ta kwa da ke garin kankara da suke garkuwa da su kuma ana bakin kokari wajen ganin an cece su baki ɗaya wani daga cikin iyayen yaran da suka samu kubuta daga hannun 'yan bindigar ya bayyana cewa 'yan bindigan sun kashe abokansa guda biyu daga cikin waɗanda suka garkuwa da su kuma ya kara da cewa suna gana musu azaba da duka da kuma ma'amala irin ta dabbobi inda ya ce a wasu lokutan ma suna ba su ciyawa su ci a matsayin abinci har ila yau masari ya bayyana cewa ya zuwa yanzu ɗalibai goma sha bakwai ne suka samu kufuta daga hannun 'yan bindigar inda aka gano sha biyar daga cikinsu a kusa da garin dinya na dan musa mutum ya ka mika su ga iyayensu za aka yi ɗalibai dari uku da goma sha shida ne ke hannunsu ana ci gaba da samun bayanai masu kawo da juna game da waɗanda suka yi garkuwa a ɗaliban inda da farko aka bayyana cewa 'yan bindiga ne masu rikuwa da mutane domin karbar kuɗin fansa suka masu su sai kuma ga shi kungiyar boko haram ta sanar da alhakin sace ɗaliban makarantar ta ƙanƙara daga bakin shugaban ƙungiyar abubakar shekau ƙasar indonesia ta yi watsi da zargin da kafofin watsa labaran karantacciyar ƙasar isra'ila suka yi na yiwuwar dawo da dangantaka da ita ministan harkokin wajen ƙasar indonesia toiko faizasiya a cikin wani bayani da ya fitar ya yi watsi da zarge-zargen da kafofin watsa labaran haramtacciyar ƙasar isra'ila suka yada da ke nuna cewa ƙasar da ta fi yawan musulmi a duniya tana neman kulla hulɗar diflomasiyya da birnin Tel Aviv bayan da ƙasar Morocco ta amince da dawo da alaka tsakaninta da haramtacciyar Isra'ila a makon jiya a wata yarjejeniya ta aka kulla da Amurka ke jagoranta. Ministan ya kara da cewa waɗannan kalaman jita-jita ce kawai marasa tushe balle makama kuma ma'aikatar ba ta taɓa tuntuɓar haramtacciyar ƙasar Isra'ila ba game da batun manufar gwamnatin kasar kan al'ummar Falastinu kuma ya faɗi cewa ta nan daram. za mu ci gaba da aiki kamar yadda kundin tsarin mulkin kasar ya tsara wannan yana zuwa ne bayan da wata jaridar jerusalem post ta haramtacciyar kasar isra'ila ta buga labarin cewa kasashen oman da indonesia su ne kasashen musulmi biyu na gaba da za su daidaita dangantaka a makonni masu zuwa da haramtacciyar kasar isra'ila kuma su nima an yi nisa a tattaunawar diflomasiyya da ake tsakanin kasar indonesia da haramtacciyar kasar isra'ila kan wannan batu kuma za a sanar da kullar kafin donald trump ya sauka da kan mukaminsa masu saurare kada ku shafa labaran suna zuwa muku ne kai tsaye daga nan radio voh hausa da ke nan birnin tehran najeriya za ta rufe duk layin wayar da ba a rijista da lambar katin shaidar ɗan ƙasa ba a wata ganawa da ministan sadarwa a Najeriya Alifan yi da shugabannin kamfanin sadarwa a Najeriya ya gargaɗi 'yan Najeriya masu layin waya cewa kowa ya garzaya ya gyara layin sa na kira ta hanyar saka lambar shaidar katin zama ɗan ƙasa ko kuma a rufe layin sa baki ɗaya. Har ila yau ya kara da cewa wannan sako ne gare ku zuwa ga masu amfani da layukan ku kowa ya je ya gyara layin sa ta hanyar saka lambar katin shaidar zama ɗan kasa nan da makonni biyu masu zuwa wato dan da talatin ga watan disamba da muke ciki kenan idan kuma ba haka ba za a rufe layin baki daya haka zalika ya kara da cewa duk wanda bai saka wannan lamba ba za a rufe layin sa kwata-kwata layukan sun haɗa da masu amfani da mtn itisalat glo da kuma airtel daga ƙarshe za ku ji cewa 'yan masar ƙasar iran sun taya ƙasar iraki murnar zagayowar ranar da ta yi nasara kan ƙungiyar ta'adda ta daesh shekaru uku da suka gabata kenan a irin wannan lokaci kasar iraki sai nasara kan yaƙi da take yi da ƙungiyar ta'adda ta daesh da ta kwace wani bangare mai yawa a faɗin ƙasar ƙasar da ba za a taɓa mantawa da ita ba wajen taimakawa al'ummar iraki na kai ga wannan gagarumar nasara ita ce ƙasar iran janar kasim suleimani wanda ƙasar amurka ta yi wa kisan gilla tare da abokin tafiyarsa abu mahadi almuhandis sun taka muhimmiyar rawa wajen ganin an yi nasara kan ƙungiyoyin 'yan ta'adda a kasar iraki firaministan kasar iraki mustapha kadim da ya kama mulki bayan takaddamar siyasa a kasar ya bayyana nasarar kan 'yan ta'adda a matsayin wayewa kan ci baya tun da kasar iran ta taya al'ummar iraki murnar zagowar wannan rana da ta fatattaki kungiyar daesh ta da kira kasashen duniya da su matakai domin daƙile duk wani yunkuri na yayuwar sake kafa wannan kungiya ta 'yan ta'adda. Ta masu saurare ƙarshen labaran duniya kenan kuwa saurara daga nan rediyo VOH Hausa da ke nan birnin Tehran. to madalla labaran duniya kenan kuwa saurara yanzu kuma lokaci ya da shi za mu kawo muku shirin nan namu koma noma wanda mustapha adam ya shirya kuma zai gabatar. Masu sauraro barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wannan shirin na mu koma noma. Shiri ne wanda muka saba kawo muku bayanai masu alaƙa da noma da kiwo. To a yau za mu cika alkawalin da muka yi muku ne. Na kawo muku hira da wani daga cikin mambobin kungiyar manoma albasa ta Afirka daga jihar Agadas da ke jamhuriyar Nijar. Da fatan za ku kasance tare da mu domin jin yadda shirin zai gudana. a shirinmu na ƙarshe mun bujiro muku da hirarraki da wasu manoman albasa a birnin agadas na jamhuriyar Nijar. inda muka ji bayanai daban-daban akan halin da sana'ar tasu ta kasance a ciki dukkanin manoman da muka yi hira da su sun tafi akan cewa sun fuskanci muhimman matsaloli biyu a shekarar bana dangane da noman na albasa na farko shine ambaliyar ruwa sai na biyu da shine wasu su cutuka da suka bulla da suka yi ta'adi a kan albasar a dalilin haka albasar da aka samu yawanta bai kai ta shekarun baya ba sai dai bisa wata hikima ta allah albasar ta yi farashi mai kyau a kasuwa inda zai iya cike gurbin asarar da suka yi To a yau ta bakin jami'i daga kungiyar manoman albasa ta Afirka reshen agadas za mu ji, inda muka fara tambayarsa da ya gabatar da sunansa, sannan kuma yi mana bayani akan yadda kakar albasa ta bana ta kasance ga abin da yake cewa. Assalamu alaikum, dai sunana Adam Muhammad, mambar ne na Federation Afirka. Bana za a cewa an gode ma Allah, an gode ma Allah albasa an samu matsaloli da dama na farko kun sani an yi inundation da dama ko ina ambaliyan ruwa ko ina ruwa ya samu mutane ya yi musu banna amma alhamdulillah tun da dai banna ta zo kuma wajen farashi allah ya gyara an samu farashi mai kyau kayanmu ya yi daraja cikin kasuwa amma abin da ya kawo kasuwan nan kanance ne ya yi kadan ba kamar shekarun baya ba albasa ba a same shi ba kamar shekarun da suka wuce tunda akwai ciwo-ciwo da dama da suka zo wasu baki da ba a san da su ba kuma an yi manken take ma ba a same shi ba a lokacin da ake son shi shi ma an samu dan matsala cikin shi kashil akwai abubuwa da dama dai wanda suka hana ya yi yawa albasa ga ruwan nan da aka yi ruwan nan ba son su an yi ruwa da yawa kuma yawancin shi dama ruwa sun tahi da shi wurare da dama in ka zo inda garake ne sai ka ga mota yana biyu riba babu komi ciki To bayan da muka ji wannan baya daga bakin Malam Adam Muhammad mun kuma sake yi masa wata tambayar akan cewa ana yin koken cewa albasar bana ta yi kankanta sosai a kwatanta da albasar da ake numawa a baya mai girma ko me ya jawo haka ga abin da yake cewa mun ga kamar albasar bana kamar kanana ce haka ba kamar ba ta girma ba sosai abin da ya sa arwan nan ne ruwa sun mata yawa dole albasa ta yi kanana saboda ruwa ya mata yawa kuma ba ta samu abubuwan da ya kamata a yi mata duka ba ta same su ba mutane ba su da karfi gaskiya shi shine sa ba ta yi abun gaba amma an gode ma Allah da yake an samu kasuwa tunda bana albasa da da muka fara saida ta mun fara saida ta shiga 23 har a yi layo mai kyau dai wadda tana tahiya nesa muna sai da ta har yanzu su shika ashirin shika ashirin da daya wadda take tahiya nesa amma ana kira dai ga masu taimako masu kama ma talakawa wasu proje proje dai ana kira gare su dai su kama ma mutane saboda wurare da dama in ba dan an kakkama rijiyoyi sun lalace garake sun lalace su da kansu kenan ba an samu tallafawa haka a samu a danga gyara gaskiya da wuya wani wuri yanzu a koma a yi aiki cikin shi in ba dai mutane sun samu tallafawa to masu sauraro za mu dasa aya a nan sai kuma fitowa ta gaban da za a ji mu da ci gaba da wannan hira da muka bude da malam adam muhammad sai dai kafin mu karkare muna ga ku shafuka mu na intanet www.hausatv1.ng/radio www.hausatv1.ng to mu kasance cikin ƙoshin lafiya wassalamu alaikum rahmatullahi ta'ala barakatu Thank you. To da ƙarshe kuma sai shirin na kiɗe-kiɗen Iraniyawa wanda ni Muhammad Amin da ke gabatarwa a shakata lafiya. Kiɗe-kiɗen Iraniyawa. masu saurare assalamu alaikum mu da haka da kuma sake saduwa da mu a cikin mu na kiɗe-kiɗen iraniyawa shiri ne wanda ya kawo muku waƙoƙi da kiɗe-kiɗe daban-daban na iraniya domin samun nishaɗi a yau shirin namu yana ɗauke da sabuwar waka da wani mawaƙin ƙasar iran ya yi daryush ikdami da fatan masu saurare su kanci tare da mu kuma za su ji daɗin shirin kamar yadda masu iya magana ke cewa waka bakin mai ita tafi daɗi bar haɗa ku da wannan mawaki. domin jin yadda ya tsara waƙar ai a lafiya. پرواز میشم من از این لحظه با یاد تو شادم من از این ثانیه آغاز میشم روزای بیقراری با تو داره به روزای خوشم تبدیل میشه به تو هر باری که نزدیک میشم دوباره سال من تحویل میشه میبینی با همین حالی که دارم میتونم تا خود دریا ببارم شبی که دارم سهر نمیشه اگه به سمت تو سر نزارم میبینی با همین حالی که دارم میتونم تا خود دریا ببارم شبی که دارم سهر نمیشه اگه به سمت تو سر نزار واسه من سفره ای رو پهن کردی که سمت معجزه میره همیشه تو حالم رو بپرسی خوب میشم تو تحویلم بگیری اگه به سمت تو سر نزارم میبینی با همین حالی که دارم میتونم تا خود دریا بپارم شبی که دارم سهر نمیشه اگه به سمت تو سر نزارم To Dariush Igdami an gaishe a cikin wakar da gabatar mana. To kun saura kuma anan ne zan jalin zamun shirin ta fatan kun gamsu kuma ta nishaɗantar da ku. Sai mai duka ya kai mu a gobe za ku ji mu dauke da sabuwar wakar. Amma kafin nan ni da na kasance tare da ku a cikin shirin ka ku zama lafiya kuma za a iya ci gaba da bibiyar shirye mu a shafinmu na gizo wato www.tv2.ng. nan ne zamu jalin zamun shirin amma da kuma sauran 'yan dakikoki ga takaitattun labarai. a yau ne za a yi taron kwamitin haɗin gwiwa kan shirin nukiliyar ƙasar iran a ƙasar Biyana. ɗaliban makarantar da 'yan bindiga suka yi agarkuwa da su a jihar katsina suna dajin zamfara ƙasar indonesia ta yi watsi zagin da kafofin watsa labaran haramtacciyar ƙasar isra'ila suka yi na yiwuwar dawo da dangantaka da ita najeriya za ta rufe duk layin wayar da ba a rijista da lambar katin shaidar zama ɗan ƙasa ba kuma da wannan nishiyan namu ya kammala gan lokacin da aka ɗaya mana ya kawo jiki amma don kowa da kowa ni da nakan ci tare ku a cikin shin nake cewa ku zama lafiya ko muna gayyatar ku zuwa shafin mu na yanar gizo www.tv2.ng